masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin rayon ko masu sauraro tare da ni halimatu sani juma da daga nan sashen hausa na radio france international kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya akan maudu'in mu na yau jamhuriyar nijar ta kaddamar da shirin daukar sabbin sojoji dubu biyar domin tunkara matsalar yaƙi da 'yan ta'adda da ƙasa ke yi gadan-gadan menene ra'ayinku akan wannan aiki kuna ganin daukar sabbin sojojin zai taimaka wa ƙasar wace rawa ya dace sauran jama'ar kasar su taka wajen taimaka wa sojojin samun nasara ba tare da bata lokaci ba yanzu kuma bar mu bin ra'ayin malami na farko dandalin rfi hausa ne na kuma yana kyara mai sauraron kula da kula na jamhuriyar nijar abifa a gaskiya dokan sojan nan da ake yi a nan jamhuriyar nijar gaskiya mu muna jin daɗi sosai abokanen mu da matasa duk dai suna tayya kuma suna fas wallahi muna goyon baya sosai amma dai abin da muke ce ma manyan mu da allah da annabi a yi gaskiya a taimaki eh, abokanen mu a basu inda sun ci a basu suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar mamba na ra'ayin masu saurare ina to albarkacin baki na akan karin soza da za a yi ma kasan mu nijar a biɗi cikin ɗaya daga cikin yarorin mu a aza to gaskiya mun ji daɗi dan dai wa'annan soza da za a yi mana ƙari gaskiya muna matuƙa farin ciki saboda mu dai ba mu buƙatar turawan nan muddin yaran mu suka kare kasan mu da soza mu mu da masu ilimi muna da hazukai kuma muna da wanda Allah ya yi ma wata dabara da, da ilimin yaƙi to ya kamata a ba su kayan aiki kuma a yi musu kwatamcen duk dazukan nan babu inda ba sani ba sunana mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar gaba da gaba da rfi Arafa Hausa kuna tare da mai sauran kuna da kullum Mahmudu Larmi a fure Nijar mazaunin garin Difa Difa kura kulab Genzar Kenze. Babu da zamu ci albarkacin bakin da koban wata mutawa sojoji wata dubu biyar da za a ɗauka za a kara a jamhuriyar Nijar. To wai ba dubu biyar da za a ɗauka ne? abin da ya furta shugaban kasa haka ne abin da 'yan gari suke ba haka nan tun tunda ban na mantawa wannan sojin da aka ɗauka na banan nan na kwanan nan. an ɗauki abokanai an ɗauki kan nemo an je an zubda kuma an te an bada kuɗi an ɗauka kenan ya kamata shugaban kasa ya san da cewa wannan abin bai san da cewa ya san da cewa ana ɗauka mutane da magudi kenan wanda an ɗauke shi da magudi ta gaya zai ta yi aiki su ne wanda suke guda wajen fagen daga su ne wanda suke bata sauran sojojin suna ya kamata in ana ɗauka soja ya kamata a tantance a ɗauka gaskiya mu ba da zance ni da kai wanda dinke maka to ba abin da zamu ci wanda suka samu to Allah ya sa su yi aikin su lafiya kuna tare da mutum Muhammad Larimi a jamhuriyar Nijar. Radio France International sunana Usman Arwa wakili daga Abuja. So a game da Dakaru da kasar Nijar ta ce za ta ɗiba kuma ta shirya tsab da data fara ɗiba su gaskiya wannan abu ne mai kyau. Ai ya kamata masu ninka ba ma dubu biyar ɗin ba su ninka ya kai ma goma domin sai da tsaro fa sai da tsaro komi yakan ci gaba ko menene a ƙasa idan har in babu tsaro to gaskiya abin akwai matsala tsaro shine a gaba da komai tukunna shine a gaba da komai inda ƙasa ta samu tsaro to ba abin da ba za a yi ba a ƙasar za a ji daɗi kowa hankalin shi zai kwanta da fatan mu ma nan Najeriya mu maza mu bisa hun Nijar. Na gode Radio France International ni ne naku Usman Arwa wakili daga Abuja a fa Najeriya. na Radio France International a rafael mai magana Al'amin AA ko ɗaya daga cikin 'yan bakwai ta jihar Kano a tarayyar Najeriya. babu shakka ɗaukar jami'an tsaro musamman na sojoji babu shakka abu ne wanda zai taimaka kwarai da gaske wajen ganin an dakile matsalolin tsaro sai dai ba hakan ba zai faru ba gaskiya sai al'umma sun shigo ciki wajen ganin an taimaka jami'an tsaron musamman da ba su bayanai na sirri wajen ganin an taimaka musu yin aikin nasu hakan ne zai taimaka musu kwarai da gaske su tafi da aikin nasu cikin kwanciyar hankali yana da kyau al'umma duk lokacin da aka samu wani rahoto na sirri a fito a sanarwa da su kansu jami'an tsaro domin ganin sun samu sun ci sun tafi da aikin su yadda ya kamata Allah ubangiji ba mu tsaro a Najeriya da faɗin duniya baki daya alamin iya corona ɗaya daga cikin bakwai ta daga Kano a tarayyar Najeriya mai magana abdullahi laki funtuwa da karamar kuma funtuwa a cikin jihar katsina ɗaukar sabbin sojoji aiki da gwamnatin ƙasar nijar ta yi domin tunkarar 'yan bindiga ƙasar gadan-gadan hakan abin ayaba ma gwamnatin ne na farko ta raba matasa da rashin aikin yi a ƙasa wanda hakan yana ƙara ba 'yan bindiga goyon bayan samun a matasa suna saka su a cikinsu. Na biyu kuma wa'annan matasan ina da yaƙinin su ne za su yi aiki ga dangadan domin kare ƙasarsu da ma al'umma ƙasarsu. Muna addu'a Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kuma lokaci yayi da ya kamata su ma al'ummar ƙasa dama su riƙa ba wa jami'an tsaro goyon baya ta hanyar fidda sirrikan waɗanda ba su yarda da su ba domin shawo kan wannan matsala ta rashin tsaro a dukkan kasashenmu na afirka da ma nijar ɗin baki ɗaya na gode gidan radio france ku tashi lafiya mai magana abdullahi lakifin tuwa su salamu alaikum mai magana da zp Ibrahim rugun malam shagar gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya tabbas wannan mataki na ƙasar jamhuriyar Nijar na ƙara adadin yawan sojojinta da alama wannan hanya ce mai ya duba da yadda ake ta kokawa kan karancin sojojin ma'ana adadin yawan sojojin ta ya yi karanci sannan muna fatan za ta inganta kayan aikin su domin su yi kokari wajen kawo karshen matsalar tsaron da take fama da ita a wannan kasa ta sannan a gefe ɗaya ina yi ma ƙasashen nan guda biyu Nijar da Najeriya fatan alheri da fatan Allah ya yi mana matsalar tsaron da suke damun ƙasashen nan namu guda biyu. mai magana da zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya gidan rediyo faransa mai albarka suna na bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina alhamdulillah wannan maudu'i da kuka bamu maudu'i ne wanda mu 'yan najeriya ya zama kalubale a gaban mu dangane da daukar sojoji mutum dubu biyar da kasar nijar za ta yi wannan gaskiya ba karamin jajircewa kasar Nijar ce ba kuma hakika Nijar da gaske take dangane da ta kawo karshen ta'addancin da ake a kasar ta yau ina ma a ce kasa ta Najeriya za ta koyi da Nijar tunda dai abin ya zama dole sai an rika koyi da wata kasar ake daukar salon dabarar yaki Nijar hakika mun yi farin ciki da wannan ɗaukar sojoji da za ku yi fatan mu ubangiji allah ya sa a ɗauki sojojin da suka dace wa'anda suka dace kada siyasa ta shiga cikin ɗaukar sojojin da za a yi guda dubu biyar najeriya kalubale a gabanki sunana bashir mamman ɗan yan Kadisau. na kira ku ne daga nan birnin tarayyar najeriya abuja a yanzu ana tare da sashen Hausa Radio France International inda muke kawo muku shirin rayuwar ku masu sauraro. Kamar yadda kuka ji a cikin maudu'in da muke tattaunawa tun da fari. Yanzu kuma za mu bi sakonnin ku da kuka turo mana na shafin sada zumunta na Facebook. To Halima ga yadda sakonnin nasu ya zo mana a shafin mu na Facebook. Zan fara da Suleiman Lawal Chono da ya ce duk faɗin ƙasar sojoji dubu biyar kawai suke da ita Allah ya ba mu da womin zaman lafiya. Shi kuwa Salihu Abdullahi cewa yayi wannan mafita ce mai kyau domin matasa su ne kwarin gwiwar ƙasarmu. shi kuwa ta siyo isaka musa cewa ya masha allah allah ya kare maza allah ya ba ku sa'a allah kuma ya kare mu daga sharrin azzalumai sannan hamza ibrahim sabba ibrahim cewa ya mu akan wannan shine neman mafita daga allah sai bala sale ni ku abin da zan ce a nan shine allah ya shiga tsakanin nagari da mugu sannan umaru bacir ya ce hakan ya yi daidai sai kuma adamu a hamza daura da haɗabe mai kwamfuta suka ce wato daga jihar kebbi suka ce wannan shirin na ɗaukar sojoji dubu biyar da gwamnatin Nijar za ta yi abu ne mai kyawu kuma abin a yaba mata ne da fatan za a biyar da doka ta tsara don ganin cewa an ɗauki nagari saboda allah ya kare mu daga sharrin masharanta to halima kin ji yadda saƙon nasu da ya kasance gare ki. madalla kafin shirin ya zo karshe yanzu kuma za mu daura da ra'ayin malami na gaba sashin hausa na radio france international rfi mai magana mutaka mtk daga nan shawa karamar hukumar ta kai ki jihar kano a tarayyar najeriya to ba shakka wannan mataki da kasar Nijar za ta dauka na daukar sabbin eh, sojoji kimanin mutum dubu biyar domin magance matsalar tsaro da take fuskanta lalle wannan mataki ne mai kyau kwarai da gaske kasancewar yawan jami'ai da kuma ƙara su ɗin zai taimaka sosai wajen ganin cewa ayyukan da ake yi na jami'an soji dan ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya zai taimaka kwarai da gaske gaske kuma muna fatan cewa yayin ɗaukar sabbin jami'an a duba matasa waɗanda za su ba da gudunmawa sosai akalla a cikin harkokin gudanar da ayyukan yakar 'yan ta'adda a kasar ta Nijar. Allah ya tabbatar da zaman lafiya a kasar Nijar da ma duniya baki ɗaya mai magana mutaka MTK daga nan shawa karamar hukumar takai da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya. gidan radio irefi na france mai magana alasan tayar daga filinge a fure niger ni dai ra'ayina game da sojoji waɗanda kasan niger za ta ɗauka dubu biyar to allah ubangiji wa ta'ala kasu zan irin waɗancan sojoji waɗanda gambo da ta ka zo da dubu har da dubbai ba a iyawa to Allah ya raba mu da su a ɗoka mana sojoji waɗanda suka cancanta na gari waɗanda za a ba horo ko a kashe su hilin dagana ba za su gudu ba ba irin waɗanda sojoji waɗanda suna shirin wata ya mutu kawai su su amso kuɗi ga sun shi kukan bindiga su gudu su bar talakawa ya garkuwar talakawa a kashe talaka ko a amshe dukiyar talakawa Allah ya sa a kiran mu amin mai magana Alhassan Tayar daga Filingi nagode gidan Radio RFI Radio France sashen Hausa, Fidaus Ibrahim Na'ibawa a jihar Kano a Najeriya. Gaskiya ɗiban wayannan sabbin sojojin da za a yi har kimanin kusan dubu biyar wannan abu ne wanda ya kamata gaskiya kuma hakikanin gaskiya hakan zai iya taimakawa wajen samar da tsaro a ƙasar matukar aka ba su kayayyakin aiki da duk wani abu da zai inganta ayyukansu hakika hakan zai tabbatar da samun nasara a tare da waɗannan sojoji ya kamata dai a ba su kula sosai yadda da kuma haɗin kai mai magana Firdausi Ibrahim Naibawa a jihar Kano a Najeriya. sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa. Mai magana da ku Yusuf Seni da Gatawa a jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan maudu'i na yau da kun ka bamu bisa da ƙasa ta Nijar za ta ɗoki soji dubu biyar. Lalle wannan mataki ne mai kyawu. Allah sa kwalliya ta biya kuɗin sabini. Duk da dai wurin ɗoka soji akwai ƙalubale a Nijar. Idan an ka sako su da wurin gudu, wanda ya zo na farko, ya zo na biyu, ya zo na uku, ba a ɗoka shi, shi na ya samun ka ce zalunci ne tsagoran shi sai dai muna sa ran nan gaba mayya su tsaya su bincika su yi gyara mai kyawu Allah shi bamu da zaman lafiya duniya da baki ɗai mai magana da ku Yusuf Seni daga Tawa. radio rp hausa mai magana yakubu ne dan nijar mazauni malambil hore benin duba da kuma bamu dama ta cewa mu ra'ayin ra'ayinmu bisa ga kudurin shugaban kasar nijar bazu muhammad na dauka a sabbin sojoji ko in sabbin jami'an tsaro wajen dubu biyar ko to ubangiji Allah ya sa wannan shiri ya dore Allah kuma ya mada nasara Allah ya sa a dace gaba dai gaba dai bazin Muhammad Allah ya zaunar da kasashen mu na Afirka ta yamma da duniya ma baki daya lafiya ya raba mu da tashi tashin hankula da suka dame mu suka hana mu sakat mai magana ya Yakubu ne dan Nijar mazauni Benin jamhuriyar Benin Radio France kuna magana da Alhaji Abdulaziz Abu Zaidi daga Tiliyan jihar ta jamhuriyar Nijar. Eh a gaskiya wannan mataki da gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar Nijar ta ɗauka mataki ne wanda ya yi daidai idan aka lura da irin yadda ake fama da rashin kwanciyar hankali. Sai dai ya kasance idan har aka ɗauki sojiyawa masu yawa to a ba su horo kuma sannan a saya musu kaya na aiki na zamani. Bai kamata a ce ba 'yan ta'adda su kasance sun yi eh, sojawa na ƙasa kayan aiki dan idan dai kasance ko sojin an ka doka inda babu horo na kwalikun babu kayan aiki na kirki to gaskiya sai ka zo ka iske ba wata ta ba ra'ayina kenan radio faransa suna na alhaji abdulaziz abu zaidi daga tiliyan jihar tawon jamhuriyar nijar mahuta lahiya. sashen hausa rediyo harfi mai farin jini mai magana ta da sala kwanta ilalla karamar hukumar ɓaure jihar katsinan najeriya To na farko dai mauru'in wannan da aka bada na yau a game da maganar ƙara ɗaukan sojoji a jamhuriyar Nijar alhamdulillahi al'ummar duniya sun yi farin ciki sosai muna yi musu murna mu ma muna fatan Ubangiji Allah sa ƙasar mu ma ta ɗauka. Saboda yanzu dukka ma'aikata soja kwastan dan sanda magiran sun yi karanci a afirka gaba daya ya kamata a ce duk bayan wata shida kowace jiha za ta rika ɗaukan kamar dubu hamsin hamsin na ƙarin jami'an tsaro kuma a inganta musu albahi yadda za su tsara kansu su yi martaba su yi daraja a gun al'umma amma su fa yayi yi kaɗan sosai saboda jajirtaccen aikin da suke wannan al'umman masu ɗamara na gode a tahi lafiya mai magana ta yi lasara da kwantari ilalla ƙaramar hukumar ɓaure jihar jihar katsinan najeriya sashen hausa na rediyon faransa rp sunana injiniya aminu ali fakka karamar hukumar mulkin yabo jihar sokoto a tarayyar najeriya a ra'ayina da zan bayyana yau game da wannan maudu'i da ku bamu na cewa gwamnatin Nijar ta kaddamar da daukar sojoji har guda dubu biyar domin taimakawa da taimaka mata da yaƙi da 'yan ta'adda wannan gaskiya abu ne mai kyau kuma muna yi musu fatan Alferi. da fatan allah ya sa wannan shine sila kawo ƙarshen ta'addanci a waɗannan ƙasashe namu biyu najeriya da niger da ma duniya baki daya kuma wannan matakin shi ya kamata duk ƙasashen gabi su ɗauka najeriya da niger ƙarin ma'aikata akwai zaratan samari gare mu fatan mu dai allah ya sa a cimma nasara na gode sashen hausa na faransa rfi sunana injiniya aminu ali fakat iyakacin abin da lokaci ya bamu kenan a cikin shirin yau da za mu ka muku a madadin daukacin masu sauraro da kuma jami'in da ya sada ni da ku ni halimatu sani jumare da na kasance tare da ku nake muku fatan alkhairi